akwai duka maganar shawara da kuma aniyar da babu amma kuma ka san wani abu da yake cewar ita gwamnatin najeriya ba ita kadai za ta yi wannan ba dole sai ta haɗa kai da gwamnatin niger da gwamnatin chadi da gwamnatin kamaru hmm. har da wayan da kasashe da suke can gaba ka gane ba saboda haka don yawa saboda wa'annan makaman suna shigowa ta kasar su neman kasu su kawo wajen kasar tamu. Hmm. So dole sai an haɗa kai an haɗa karfi da karfe a duba a gani yaya za a yi a hana wa'annan abubuwan shigowa. Hmm. Saboda wa'annan abubuwan su suke ba wa'annan mutanen karfin abubuwan da suke yi. Idan babu su za a zai ragu. Hmm. Amma muddin akwai wa'annan abubuwan to za a ci gaba. janar irin matakan da ake ɗauka na neman a murkushe wannan ƙungiya ta boko haram wato kafa dokar ta ɓaci da tura sojoji da makamantansu domin su kawo ƙarshen wannan abu kana jin cewa shi kaɗai ne zai kawo ƙarshen wannan abu kamar yadda aka ga abin da kusan abin da kawai gwamnati take yi kenan yanzu eh, eh, gwamnati ta san matakai shirin wannan kwanakin nan ma obama ya faɗi ya ce ya ce karfin soja kawai ba zai cimma burin hana wayannan ta'addanci ba a duniya gaba daya saboda haka akwai matakai yadda wanda ya kamata a ɗauka ka ga misali bari baka wannan misali hmm. kamar abin da ke faruwa a arewa maso gabas kamar a ce akwai dada dada nan ana so a kare ta hmm. saboda sha'anin tsaro. Mm. To ba kare ta kawai ake so a yi ba. Ana so an kare ta jama'a su iya bi don su je su harkokinsu. Mm. To kaga idan ka kare gada amma jama'a ba su da daman su bi wannan gadan don su je su harkokinsu. To ai kaga ba kai wani abu ba ba kai wa jama'a wani abu ba. Mm. To saboda haka ga state of emergency aka yi to kuma dole za a samu hanyoyin da za a samu a kare hakkin jama'an da ke ciki su ci gaba da rayuwarsu yadda ya kamata. Hmm. Na biyu su wa'annan mutanen ba kamar yaƙi ne na da mutumin da kake gani ba. Hmm, haka. Saboda yawa. Sari ka noke wato ake fuskanta. Yawa sari ka noke ne. Hmm. To kuma yadda za ka bi masa ba yadda za ka yi yaƙi Noman yaki da wanda kake gani bane hmm. kamar kamar wannan eh, na cewar an kafa runduna ta bakwai a nan arewa maso gabas eh. ni zan ba da shawara ba abin da ya kamata a yi nan ba hmm. saboda su waɗannan mutanen ba fada za su fito su yi kana kallon su suna kallon ka ba hmm. a nemi yadda za a rage karfin su ta yaya ka ga na ɗaya akwai wanda suke goyon bayan su saboda talauci hmm. suna ji ne saboda abin da za su samu su ci abinci su yadda za ka yi da su daban hmm. akwai wanda suke ba goyon bayan su saboda rashin ilimi su kuma yadda za ka yi da su daban akwai wanda ke suke goyon bayan su saboda an sa su ne su yi ƙarfi da yanki hmm. ba san kansu ba su kuma yadda za ka bi da su daban amma su kuma wa'anda su sun dage akan cewar wannan aƙidar za su bi su kuma da za ta yi da su daban su za ta nema ta identify hmm. amma shauran akwai yadda za ta yi da su daban rage wannan karfin nasu kaga wanda yake wanda yake bin su saboda rashin ilimi za ta ilimintar da shi ya hmm. san cewar hanyar da yake bi ba ita ba ce saboda haka ya zama cewa dole ka yi amfani da malamai wanda suka da ilimi su ilimintar da shi hmm. na biyu wanda ke wanda ke su saboda an sa shi dole yana so ya sani idan ya je bin su za a kare shi to ka gani ka ga wannan layers ne kamar mangwaro ne ka cire bawan ka cire abubuwan sai ka rage kwallon kawai hmm. to wannan kwallon mangwaro shi ne za ka yi amfani da karfin soja ni da da tuna rana da mun ka zo yakin umahiyam. Sannan ko ka dangare Allah ce ta ya mutu. da yana wurin yakin umma afiya ya zo badar wurin yakin umma afiya jirgin sama ya yi dubu bakwai mota ta dubu bakwai banda kuma dubu bakwai ba zuba kuma dubu bakwai kura ta turnike sama kuma ta turnike bisa da can ni gaɗa kuma sai ni gajen ido sai ni